قال حدثني الليث قال حدثني يزيد هو ابن عبد الله ابن الهاج عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك قال يجي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول yace na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar cewa inni anni yace na ku ko anni au inni eh inni qala inni abdullahi ibadal qaul inni abadal masdar za a ce anna aw anni amma badal qaul inni qala inni abdullahi atani alkitab wal ilm qala inni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace tabbas lalle ni لأول الناس تنشق الأرض عن جمجمتي يوم القيامة ولا فخر منذ الله تنيني فرقم وندا kasa za ta tsagi ya fara fitowa shi aka ce jumjuma jumjuma shine kashin kokon da ke kai inda kokolwa ke ke wala fakhara yace ba da alfahari ba wa uqta liwa'ul hamdi wala fakhra za a bani kuma liwa'ul hamd ba da alfahari ba tutan godiya daraja ce in aka kawo liwa'ul hamd za a ba wanda yafi kowa ne wa ana sayyidun nas yawmal qiyamati wala fakhra manzo Allah ce ni ne shugaban mutane ranar tashin alkiyama wala fakhra ba da alfahari ba Wa'ana ana awwalu man yadkhulul jannata yawmal qiyamati wala fakhra ni ne farkon wanda zai shiga aljanna ranar tashin alkiyama ba da alfahari ba to sa'an nan sai nuna yadda za a yi ya shiga aljanna yace wa ati babal jannati sai na zo kofan aljanna fa akhudh bi halaqatiha sai na kama abin buɗe kofan aljanna ɗin. fa da man haza sai a tambaya da an ji motsi shi a ce wane ne wannan fa aqulu sai na ce ana muhammadun fa na liyu fa aqulu sai na ce ana muhammadu ni ne muhammad fa na liyu sai abu da min kofar dama ni aka ce sai na zo abu da duk wanda ya zo rannan bakin kofar nan ba za a bude ba ko annabi adam ya zo ba za a bude mishi annabi ibrahima annabi nuhu annabi musa duk annabawa baki daya ba za a bude ma kowa ba abinda aka ce musu sai muhammadu ya zo ya ce wane ne wannan ya ce ana muhammadu ni ne muhammadu shi kenan dama kai aka ce a bude wa wannan kofa fa yaftahu dali sai a bude min kofan aljanna fa adkhulu sai na shiga fa ajdul jabbara mustaqbili sai aka kawo sifar jabbiran jabbar saboda ranar tashin alkiyama ne sifatul intiqami sifatul quwwa sifal jabarutiyya sai na samu aljabbar gabana ina ma na jabbar gabana sai Allah ya yi tajalli sai ya nuna ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi ma dusan turi sina tajalli annabi Musa ya gani ko da annabi Musa ya gani sai ya fadi ya suma to manzon Allah in Allah ya tajalli ya ganshi sai ya fadi ya sujjada akwai bambanci tsakanin wanda ya gani ya firgita ya fadi ya suma da wanda yana gani ya fadi ya sujjada akwai bambanci ko ba bambanci fa asjudu lahu sai na yi sujjada fayaqulu sai Allah madaukakin sarki ce irfa rasak ka tashi ka daga kanka ya Muhammad kaga girmamawa ke irfa ka ya Muhammad irfa ka ya Muhammad girmamawa ke takallam yusma minka kai magana za a shaurare ka wa qul yuqbalu minka ka fada za a karba me ban bambanci tsakanin takallam da qul akwai bambanci ko ba bambanci takallam yusma mink wa qul yuqbalu mink akwai bambanci ko duk ɗaya ne akwai bambanci ko ba duk ɗaya ne menene bambanci takallam yusma mink kai magana za a shaurare ka me yi wa a shaurare ka ba yi ma abin da kake so ba ba haka bane ba amma wa qul yuqbalu minka ka faɗa abin da ka faɗa za a karba za a yi maka washfa <coughs> tushaffa ka nemi ceto za a baka ceto fa'arfa urasi sai na daga kaina fa'akolu sai na ce ummaci ummaci malamai suka ce bambanci a nan shine duk wani wanda ka gani farfajiyar alkiyama din nan rannan tun daga annabi adam har zuwa karshen annaba da manzannai kowa yana cewa nafsi nafsi kowa ta kansa yake kowa ta kansa yake kowa sai ce Allah ya yi fushi da bai taba yin irinsa ba ni kaina ban san me matsayi na ba yau annabi Musa ce ni da daddan ki baki ya mutu ina me zan ba mi iyali na san matsayi na a yau wannan ce nayi ƙarya so ɗaya guda wannan ce nayi kaza wannan ce yayi nayi kaza amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk da wannan girma wannan wajen da firgita da menene sai ce ummati ummati ummati ummati ya rab ya rab ummati ummati ma'ana al'amarin al'ummarsa shi ke damun shi faya kulu sai a ce izhab ila ummatika to wannan maganar an shiga aljanna ana cikin aljanna kenan an gama da wannan sai aka dawo wata magana sai aka ce izhab ila ummatika faman wajadta fi qalbihi mithqalu habatin min sha'irin min al-imani fa adkhilhu al-janna waɗanda aka saka su ta kaje je cikin al'ummarka wanda kaga yana da imani ko da kwatankwacin menene ka fitar da shi an baka ceton shi ka shigar da shi aljanna fa azhabu sai na tafi fa man wajadtu fi qalbihi misqalu zalika adkhaltuhum aljanna sai na je waɗanda aka bani izini din sai na shigar da su aljanna fa ajidu aljabbara mustaqbili fa asjudu lahu sai kuma na sake gani na biyu aljabbar ya yi tajalli gabana ina kallon shi sai na yi sujjada faya kulu irfa rasak ya muhammad wata kallon yusma wa kul yuqbalu min yuqbal min washfa tushaffa فأرفع رأسي فأقول أمتي أمتي يا رب فيقول اذهب إلى أمتك فمن وجدت في قلبه مثقال حبة من خردل yanzu an ƙara rake abin da wanda ka samu cikin zuciyarsa imani kaman kwayar kwayar menene da menene menene da menene yanzu duk wanda ka samu cikin zuciyarsa akwai kaman kuran taga komin kankantarsa imani miskala abatin min khardalin min imani min imani fa adkhilhu jannata ka shigar da shi aljanna Allah ya baka izini fa azhabu man wajadtu fi qalbihi misalu zalika adkhaltuhum jannata sai na ji waɗanda na samu imani gurgurar wanda aka bani izini din nan a cikin a zukatansu sai na shigar da su aljanna wa faraga min hisabin nas Allah madaukakin sarki an hisabi a yi hukunci wa kaza alfaragu inda Allah shi ne ya yi hukunci wa udkhilu man baqiya min ummati minan nari ma ahalin nan sai waɗansu cikin al'ummar manzon Allah musulmai kenan suna cikin wuta tare da ‘yan wuta faya kulu ahalun nar sai ‘yan wuta saboda waɗannan sun zo ziyara ne za su fita wayancan kuwa mazaunin su kenan khalidi na fiha abadan shi su ce musu me musuluncin ku amfanin me ya muku gashi yanzu yau mu da ku ke cikin wuta me amfanin musuluncin da kuka yi a duniya kenan ma agna ankum annakum kuntum ta'buduna Allah wa la tushrikuna bihi shay'a me amfanin musuluncin da kuka yi a duniya gashi yanzu mu da ku muka saura a cikin wutan fa yaqulu jabbar sai Allah madaukakin sarki ya ce fa bi'izzati na rantse da buwayata la'u'tikannahum minan nar walla zan enta su daga wuta fayursalu ilaihim fayursalu ilaihim fayukhrajuna minan nari wa qad imtahashu sai a aika a ce aje a fitar da su wayannan na goranta musu a duniya kuna musulunci yanzu mai musulunci ya amfana muku gashi shaura mu da ku duka a cikin wuta sai Allah ce to na enta su na ‘yanta su, karamci, karama daga Allah, rahama daga Allah, na ‘yanta su, sai a je a ɗauko su daga cikin wuta sun ƙone sun babbake, fayyudkhaluna fi naril hayat, fayyambutuna fihi kama tambutul hibbatu fi gutsa isail. sai a fito da su daga cikin wuta sun kokkone sun babbake sai a je a shigar da su a cikin wata korama wani ruwa ma'ul hayat ake ce ma wannan sai a shigar da su sai a wanwanke su sai ga sun toho kaman yadda ake shuka alhibba wani tsiro ne da yake fita bakin kogi bakin ruwa yanzu yanzu sai ga ya girma wa yuktabu baina a'yunihim sai a rubuta akan goshin su ha'ula'i utaqa'ullahi wa’annan ‘yantattun Allah ne, Allah ne ya ‘yanto su daga wuta. Fayuzhabu bihim, fayudhalu nan jannata, fayakulu na hun ahalul janna, sai a je da su, a saka su aljanna, fayudhalu na Aw, fayudhalu na jannata, sai su shiga aljanna. To sai ‘yan wa’anda aka tarar a cikin aljanna ɗin, sai su ga a kan goshinsu aruta, rubuta ha’ula’i aljahannami yuna. ma'ana waɗannan daga jahannama suka fito suka zo suka shiga aljanna fa Kulu jabbar bal ha'ula'i utaka ha'ula'i utaqa'ul jabbar shi Allah ce a'a waɗannan ƴantattun aljabbar ne Allah madaukakin sarki eh aina mahallu shahid na bayanin fifikon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gashi ko ina ya fada ya fadi wannan ya fadi wannan ya fadi wannan babban mahallu shahid rannan kowa ta kansa yake amma manzo Allah yana ummati ummati ummati ba ta kansa yake ba za al'ummar sa yake an fahimta sa'annan kuma wannan shafa'a da aka bashi ya je ceto waɗanda ke cikin wuta komin kankantar imani a cikin zuciyar mutum sai a cire shi sai a ba manzo Allah izini ya je ya cire shi ya saka shi cikin aljanna an fahimta wannan duk ya nuna yana nuna daraja da fifikon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan dukkan halitta kenan ke hmm. eh? eh, ai ai manzon Allah tun duniya Allah ya yabe shi da wannan ma za basar wa ma taga laqad ra'a min ayati rabbil kubra an fahimta ma'ana aka ɗauke shi daga makka aka je da shi ya hau sama inda bai taba abinda ba taba gani ba malaika jibrilu ma da ke hawa yana sauka yau da kullum sai da yaje inda aka shata mishi layi yace iyakaci na anan ba zan iya tsallakawa ba kai ka tafi manzo Allah ya je ga komai amma Allah ya bai shi ce ma za basar wa ma taga bai rikice ba komai yana manzo Allah ce ya ga kaza har yaje zanta da Allah madaukakin sarki bai rikice ba saboda me Allah ya kinsa shi ya sa masa karfin da zai iya yin wa'annan duka ba tare da ya ji tsoro ko ya rikice ba saboda habi shine ana habibullah ba haka bane ba to shi yasa da aka zo ranar lahira dama Allah ya kinsa shi ya ce ni ne zan yi musu ceto ni ne zai musu kutuba in suka ni ne zai musu kaza kaza suka yi kaza to Allah sai Allah ya kinsa shi ya sa masa karfin zuciya ya sa mishi zantuttuka ya sa mishi komai da komai ya bashi izini ya yana magana yana magana yana musu bayani annaba da manzannai ke an fahimta صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية عن يونس ابن ميسرة عن أبي إدريس الخولاني عن ابن غنم قال يتي نزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ملائكة جبريل يا سوكو ممنزل الله صلى الله عليه وسلم fa shaqqa batnahu sai ya tsaga cikinsa thumma qala jibrilu sa'annan sai jibrilu ya ce da ya tsaga shi fesa abubuwa na hikima na komai da komai ya fitar da rabon shaidan fa qala qala thumma qala jibrilu sa'annan sai jibrilu ya ce qalbun a yi zuciya mai karfi fihi uzunani sami'atani ga kunnaye masu ji da bi wa ainani basiratani da idanuwa masu basira ba masu gani kadai ba fa rahum yanzuruna ilayka wahum hum la yubsiruna suna gani amma ba su da basira amma wannan yace basiratani shine muhammadun rasulullah al-muqaffi yana cikin yana cikin sunan nakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine al-muqaffi al-hashiru khalaqaka qayyim khalquka haka aka halicce ka halittar wa lisanuka sadiqun wa nafsuka mutma'innatun abinda jibrilu ya faɗa kenan in bai gani ba zai fada ya gani ne ai ya sani ko sai ya faɗa ko qala abu muhammad waki'un ya'ni shadid zuciyarka na da ƙarfi mai ƙarfin zuciya ne in ba haka ba wanda zai shiga lailatul isra'il miraj sai ya rikice shi ya rikici ya rasa abin da zai amma kana cikin natsuwa hakka je ka dawo sallallahu alaihi wasallam قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية عن عروة بن رويم عن عمرو بن قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna Allah adraka bi al-ajal al-marhuma Allah maɗaukakin sarki ya kawo ni ci ya saka ni cikin al-ajalul marhuma ajali abin wa rahama aiki kaɗan lada da yawa shi ne ajalul marhum kenan yahudawa aka ce akwai aiki daga safiya zuwa tsakar rana nasara aka ce akwai aiki daga tsakar rana zuwa Azahar ko la'asar za a baku kaza kowa ya aka bashi to musulmai sai aka ce daga la'asar din nan dab da faduwar rana kuka yi aiki sai su aka ba su ma wanda ya fi wacce suka ce ya manza ya Allah ya rab ya yamo muka yi aiki mai yawa aka ba mu su suka yi aiki mai kaɗan aka ba su sai ce na zalunce ku ne hakki ban ba ku hakkin ku ba na ba ku hakkin su kuma falala ta ce nake ba wanda na gada ba ba ku da hujja da za ku ka yi aiki a baka kasa da aikinka shine an zalunce ka amma ka yi aiki aka baka hakkinka to don an ba wani sama da ka ai ba a zalunce ka ko hmm. waqtasara li ikhtisara Allah ya tattara mini kalmomi kalma ɗaya man bana jawami'ul kalimi kenan kalma ɗaya manzon Allah zai faɗa in an zo za sharha ta shi an samu shafuka guda nawa fa nahnu akhiruna mu ne ƙarshen al'umma wa nahnu sabiquna yau qiyamati mu ne kuma ke riga kowa ranar tashin alkiyama wa inni qa'ilun qawlan gayar fakhri zan faɗi magana ba da alfahari ba ibrahimu khalilullahi Ibrahimu khalilullahi ne wa musa safiyullahi musa kuma zababben Allah ne wa ana habibullahi wa ana habibullahi wa mai liwa hamdi yawmal qiyama ni ke rike da liwa'ul ranar tashin alkiyama wa inna allaha adani fi ummati wa min salasi Allah ya yi min alkawari a cikin al'ummata ya kare su da abu guda uku la ya ummuhum bisanatin ba zai hada musulmai duk su zamo fari ya same su da yunwa da talauci duk a rasa wanda zai kula da wani ba duk inda aka kai da talauci duk inda aka kai da zafi duk inda masu mulki suka rike suka rike dukiyar kasa duk inda ba su kaza kaza kaza kaza al'umma musulmi suna ci suna sha ko da dadi ko ba dadi wannan alkawari ne Allah ya yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka rike dukiyar kasa ko ka sake ko ka bayar ko karka yi duk yadda aka yi sai dai a ce ko da daɗi ko ba dadi amma al'umma za ta rayu ko ba dadi za ga almajiri ya zo yana bara a bashi tuwo ko ba dadi za shi ce ba Allah ya yi wannan alkawarin ba zai hada al'umma annabi baki daya da talauci da yunwa ya kashe su ba har abada Allah ya hana wannan yasa duk abin da zaka yi lokaci zai zo ya wuce wannan ya zo lokaci zai zo ya wuce wannan ya zo lokaci zai zo ya wuce al'ummar annabi ummatun marhuma wala yasta'siluhum ma'aduwun? alkawari na biyu kada wani makiyi abokin gaba ya zo ya musu kisan kare dangi ma'ana manzon manzon Allah Allah ya mishi wannan alkawari al'ummar annabi ba wanda isa ya zo ya hada su ba ki ɗaya kashe su zama babu su ba shi yasa ko makaman nukiliya aka yi ko menene aka yi ku da kuke da makaman nukiliya in kun harba ku za ku fara mutuwa wannan al'umma Allah ya kiyaye ta darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to shi yasa duk here-keren da ake yi sai dai ku yi iya ku kashe abin da za ku kashe al'umma na nan sai an yi harba nukiliya din an yi duk abin da za a yi ana jiran aji kuma ya kare sai ga wani talaka ya tashi ce Allahu akbar Allahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله سأنيك وسبم فندباساسو أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله كتهو كي صلى كتهو كتهو shi har yanzu nan suna nan har yanzu Muhammadu yana da mabiya ta muke sun kare ina za ku kare su ku kalice su wannan duniya sai ran da Allah ya ga dama zai nade ta fa ba wanda ya tashe ta sai ran da Allah ya ga dama kaddara ma za su tashi duniya din su kullum suna wa Allah su harba makaman nukiliya din mai tallan gishiri ya ci a shiga ruwa wanne mai tallan yalo in an shiga ruwa wa yake da kasara wa yake da kasara ku ne ba ku da rabo a lahira kuma ku ce za ku tashi duniya banda duniya ba abin da kuke da shi in kun tashi duniya sai me ku ke da kasara shi yasa kullum sai wannan yana tsoratar da wannan wannan ya tsoratar da wannan suna wa Allah su harba nukiliya din duniya ta tashi wa ke da hasara su ke da hasara abinda ba sa so din wallahi sai sun ji shi talaka zai tashi watakila ba shi da abinda zai ci ma da lokacin sallah ya kai sai ce a Allahu akbar ya daga muryarsa ko ina inda ka ji an ce Allahu akbar Allahu akbar wai me kenan tawaye kenan na karshe duk wani kabiru Allahu akbar minhu duk wani mai ji da kanshi Allahu akbar minhu duk wani mai mulki Allahu akbar minhu wa yake fadar wannan talaka zai tashi faɗi wannan sa'an nan ya daga murya shi ce ashhadu an la ilaha illallah ko kun yadda ko ba ku yadda ba ku sheda ko kar ku sheda ni ashhadu an la ilaha Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah wannan kalmar da ba ku so ga ta kuma sai an fade ta makaman nukiliya ba su isa su hana a ce muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi wannan al'umma wannan albarka albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ce wala yasasiluhum aduwwun babu wani makiyi da zai zo ya ce bara mu gama da su baki daya mu hana musulunci a'a duk inda ka sani yanzu ana kiran sallah ana sallah duk kasan da suka tsani suka ce ba sa son musulunci akwai musulmai kuma ana sallah banda Allah ya zai yi wannan banda manzo Allah aka tawaye ma wannan ba yadda za a yi ba yadda za a yi shi yasa sai dai kai iya abin da za ka yi ka je ka tarar da sakamakonka wala yajma'uhum ala dalala kuma Allah ya yi ma manzo Allah alkawari ba zai taba hada al'ummarsa duk akan bata ba duk a hado a bata a a a manzo Allah ce la tazalu ta'ifatun min ummati ala haq mansura duk inda mutane suka yi zaka samu wani suna ciki suna cewa a a Allah da sa su kadai kamata su kadai za a bautatawa babu shirka kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai za a bi ba bid'a kenan ko a zage su ko a dake su ko a ba su ko a hana su waɗannan suna nan ba wai da son ransu suke ba haka Allah ya shirya al'amari ko ba sa so haka za a yi to me yake bada tsoro ba abin da ke bada tsoro ba abin da ke bada tsoro wa al'ummar manzon Allah ne duk abin da turawa suka shirya na sai an wahal da mutane sun zo suna cin abinci a juji in sun zo za su wuce shata litirin gidan murtala shi ana azungure su da buredi ku sai buredi ku sai buredi masu tallan buredi ya suke yi sai wayannan mutanen har yanzu suna nan suna jiran su je ana ci abinci a juji ko ana mutuwa kamar yadda kasan indiya ake mutu sai sun zo shi ana biredi za ka saya mai gida cike nan abinci har yanzu ba fara cin abinci a juji ba ba za su gani ba insha Allah shi yasa kasa masu masu mulki su rike dukiyar kasa ko su kasance kan ma al'umma wallahi gwargwado abinda za ku yi shi za ku yi za ku bar al'umma ko suna ci suna sha kuma suna rayuwa ba za a taba zama a waye gari al'umma musulmai ba wanda zai bada abinci ba wanda ke da abinci kowa ya mutu danyuwa yiwa ba wannan Allah ya hana wannan yayi ma manzon Allah alkawari darajar manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallama yasa an kace sai kaga bayan al'umma musulmai sai sun sha wahala sai sun yi talauci sai sun ci abinci a juji sai sun yi wata kashe su a kana jayayya da mu'jizan mu'jizan da Allah ya ba manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallama ba za ka iya ba za ka iya ba eh sallallahu alaihi وسلم in kana cikin al'umman manzon Allah sai ka yi albishir ka kwantar da hankalinka abinda ake son ka yi ka yi ka manta da kowa Allah ya gama da komai Allah ya magata lokacin da aka yi manzon Allah wannan alkawari kana nan ina nan mun sa abinda zai to Allah ya kare mu Allah ya kare ka ya kare ni ya kare ta ya kare kowa da kowa saboda me albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in an zo an kwaci kasan Filistino to ga duniya duk suna la'anta kuma ana kai kudi ana taimako ba haka bane ba mai dutse na fada da mai makamin nukiliya kuma wannan ya gudu wannan ya gudu banda Allah ya zai wannan ba ran da za a zo sai ran da Allah ya sa wannan duniya lokacin ta ya kai za a tashi shikenan sai a ce wani fika fi sur wani fika fi sur wannan ba makamin nukiliya za a yi ba busa za a yi a cikin kaho fasa'ika man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah da masu makaman nukiliya da masu AK47 da masu duwatsu da masu komai da komai fasa'ika man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah thumma nufikha fihi ukhra fa izahum qiyamun yanzuruna sai a sake busa ta biyu sai kowa ya waye gari gashi ya tashi tsaye farfajin alkiyama kowa yana kallo me za a yau ina muka waye gari yau duniya an gaba da ita yau يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب bada na أول خلق nu'idu wadan alaina إنا كنا wannan abin da ka sani duniya duk babu su an canza an canza tsarin babu wannan kaza babu wannan kaza an gama da wannan tsarin rayuwar wata rayuwa ce daban fa izahum qiyamun yanzuruna sai kowa yana tsaye kalli me za a yi yau me za a yi yau gashi nan bamu da iko tsirara ma muka tashi bamu da riga balle foto 47 bamu da riguna balle makaman nukiliya bamu da riguna balle kaza kaza kaza kaza kaza kaza to an waye gari ranar lahira kenan an shiga wani hali kenan kuma daban sabanin abin da ka sani a duniya to shine ran da Allah zai tashi alkiyama kenan amma babu wani makhluki a duniyan da isa zai tashi alkiyama dan halittan Allah ya baka sa'ada da su ba wa ma ya ramu junuda rabbika illa hu halittan Allah ya baka san duka ba iyakacin abin da ka sani abin da inda jirgin ka zai kai ka je ka sani sauran abin da Allah ya halitta ai baka san su ba sai Allah ya gada ma to shine zaka tashe su abinda baka sani ba baka san yanda yake ba baka san inda yake ba ya za a yi ka tashe shi a a a ba za ka iya ba babu ma ukurima bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi nuzul ta'ami min as-sama'i an yi wannan an yi wannan an yi wannan to ai an samu annabi Allahumma anzil alaina ma'idatan min as-sama'i takunu lana idan ba an saukar da abinci sama ba manzo Allah kai ma an saukan maka abinci daga sama mu'jizatan laka shine ce babu ma ukrima bihin nabi sallallahu alaihi wasallama at'ami ta'ami as samai mana manzo Allah ma an saukar mishi daga abinci daga sama kenan ko to zamu gani ya za a yi abin mamaki shine duk abin da aka ce Allah ya ba manzo Allah na mu'jiza ba fada ake yi ba shikenan fa a sha shayi ko a ci gurasa ko a ci kirki a zo a fada ba a'a za ce kala na kaza na kaza sai a kawo nassi abin da ke tabbatarwa ba fada ake haka kawai a je ana ta rudu da hayaniya da abin da ke a'a sai an kawo nassoshi da ke tabbatar da cewa manzon Allah Allah ya bashi wannan abin ba wai wai bane an fahimta sai ce babu ma ukrima bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallama bi nuzuli ta'ami min samai abin da ya fada kenan to mecece hujjarka sai ce qala haddathana muhammad ibn mubarak qala haddathana muawiya ibn yahya qala haddathana arta ibn munzir an damurah bin habib qala sukuni مسلمة السكوني وقال Muhammadin محمد سلمة السكوني كو مسلمة السكوني كو سلمة السكوني قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم <coughs> yace muna wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in qala qa'il sai wani mai tambaya yace ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hal ukita bi ta'amin minas sama eh banda manzo Allah ai inda in an tambaye ka kai fushi to babu abin da zaka faɗa ne shine zaka yi faɗa eh baya mai abin faɗa baya faɗa sai in baka da ka zo kana cewa kai ne in an tambaye ka baka da zai ka zazzaro idanu to shi yasa kowa kafin akai wannan matsayin an tara yan daba da muridai da me eh yan daba da wani zai taba malam sai su tashi su yi hayaniya shi yasa malam baya tabuwa shi yasa malam sai faɗi abin da ya gara ma ya kwana lafiya da ku kun san yan daba yan siyasa kada ke tara ba yan siyasa kare ba wallahi eh, eh to an daina wai ba ya son a fada zai ya shafe shi wallahi tallahi ana tara duk wanda ya san ba shi da gaskiya sai ya tara muridai ko almajirai ko yan daba ai suna ne ai suna ne aiki ɗaya ake yi wannan ce yan daba wannan ce menene wannan ce menene wannan ce menene amma duk aiki da ake ana kare ƙarya ne ana kare karya ne to ga wani ya rasulullah hal utita bi ta'amin min sama ya manzo Allah an taba kawo maka abinci daga sama kuwa mun gani ka sa hannu cikin abinci abinci ya shi mutane duk wannan mujizozi ne to an taba sauko ma da abinci daga sama qala na'am wannan shi ya isa nassi akan haka tunda manzon Allah ne yace na'am fadar manzon Allah na'am ya fi karfi da kaga abincin ma yana saukowa na'am yace eh sai kuma me yace utitu bi ta'amin qala ya Allah hal kana fihi min fadl yace an ba an sauko min da abinci shi ce akwai wata falala a cikin yin haka qala na'am yace eh qala fama fa ma ila bihi to me aka yi da abincin qala rufi'a ila samai wa uhiya ilayya anni ghayru labisin fikum illa qalilan aka daga abinci sama ya aka ce ni ba zan zauna cikin ku ba sai lokaci kaɗan mana alama kenan ko summa talbathuna hatta taqulu mata mata sannan ku saura ku rayu har kuna cewa mata mata yaushe ne ma yaushe ne ma Kuma ta atuni asnadan sannan za ku zo mini tawaga kungiyoyi kungiyoyi yufni ba'dukum ba'dan sashin ku na karasa sashi baina yadai sa'a mautani yufni ba'dukum ba'dan abinda manzon Allah ya nema kenan aka hana shi ya nemi hudu aka bashi uku amma sai Allah ce a a wannan ba zan baka ba babu wani arne da zai zo ya gama al'ummarka amma fitinan su a cikin su ne wannan fitin wannan waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun an fahimta bayna idai sa'a mautani shadidun ba'dahu sanawatu zalazil akwai mutuwa mai tsanani sa'annan kuma akwai zalazil girgizan kasa ko ko Abuja kun ga girgizan kasa ko wannan aina mahallu shahid da manzo Allah ce na'am an sauko mai da abinci sama shikenan maganar manzo Allah ta fi ka ga abinci ma yana saukowa saboda idan ka zai yi dare ka an fahimta قال أخبرنا عثمان بن محمد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أنبأ أخبرنا سليمان التيمي عن أبي العلاء عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة من ثريد فوضعت بين يدي القوم أنكاو أكشين الثريد الثريد شيني أكاو قراسة برودي أين يكا أزوب ميا أتكي بين يدي القوم فتعاقبوها إلى الظهر من غدوته tun da asuba al'umma ta zo tana cin wannan abincin tun da safe har zuwa azhar abinci bai kare ba ya kuma kaumun wa ya jinsu akharuna wa'annan su ci su tafi wa'annan su suna su ci su tafi fa qala rajulun li samura bin jundubin sai wani ya fada ma samura dan jundubin yace masa amma kana tumaddu ba ana karowa bane ana kawo muku madadi ba fa qala samura min ayi shay'in ta'ajabu eh samura ce me zai baka mamaki ma kana tumaddu illa min hahuna ma kana tumaddu illa min hahuna idan ma na hahuna daga sama kenan wa ashara bi yadihi ila samai ya nuna daga sama ake saukowa da yanzu maganar samura shi fi karfi a cikin nasi ko ko fadar manzo Allah na'am fadar manzo Allah na'am sallallahu alaihi wasallam babun fi husnin nabi sallallahu alaihi wasallam babin da ya zo na bayanin kyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don an ce munazzahun an sharikin fi mahasinihi fajawharul husn fihi ghairu munqasim ai kyan manzon Allah ba wanda ya samu irin shi munazzahun an sharikin fi mahasinihi fajawharul husn fihi ghairu munqasim haka aka fara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Imam al-Busairi kenan ko قال حدثنا محمد بن سعيد قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد عن أشعث بن سوار عن أبي إسحاق عن جابر بن سمرة قال أن كربو دغا صحابي الجليل جابر بن سمرة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إطفيان ناغا منزون الله أتكين دري مي حسكي وعليه حلة حمراء يا ساتفا جاه فجعلت انظر اليه والى القمر شي ان نكلي وتا نكلي منزو الله نكلي وتا نكلي منزو الله واني ني في حسكي قال شي فانا هو كان احسن في عيني من القمر والله منزو الله يا فيكيو ايدو نا يا في وتا كيو حسكي صلى الله عليه وسلم munazzahun an sharikin fi ma hasinihi a cikin kyawun shi manzon Allah fajawharul husn fihi ghairu munqasim hmm. shine aka bada misali fadurru yazdadu husnan eh wa huwa mun falaysa yanqusu qadran ghairu munsajim ai lu'lu'i yana ƙara kyau in aka shirya shi aka shirya shi in aka cire shi aka tarwasa darajarsa za ta ragu ne darajar na nan lu'ulu'i ne lu'ulu'i ne ko yi eh. kala a gabar na ibrahimu ibn al-munzir kala haddasa na abdulaziz ibn abi az-zuhuri kala haddasa ni ismailu ibrahim ibn akhi musa an ammihi musa ibn aqba an an ibn abbas qala an karbo daga abdullahi dan abbas shi ya ce. kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aflahal aflajal thiniyatayn wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mutafallijat ina ma na mutafallijat masu goge hakoran su da yace manzon Allah mai hushiriya ne hushiriya kuma mai kyau idza takallama ru'ya kan nuri yakhruju min bayni sarayahu in manzo Allah ya magana sai a ta ganin haske na fita tsakanin wushiriyarsa sallallahu alaihi wasallam haka ne duk sa'an da aka ce manzo Allah na da kaza sai an kawo fulano haddasa na fulano har a kai sai a faɗa to tabbas kenan ba rudu ake yi لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا مسعر عن عبد الملك بن عمير قال قال ابن عمر abdullahi dan umar ya ce ma ra'aitu ahadan an jada wala ajwada wala ashja'a ban ga wani mai karamci da baiwa da bayarwa ba ko kuwa mai shaja'a wala auda'a kuma ban ga wani mai haske mai kyalli min rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar manzon Allah ba yanzu abdullahi dan umar ai hujja ne tunda shi ya ga manzon Allah kuma sahabi ne kuma yace ga abin da ya gani to me zaka ce دول dole صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا إبراهيم ابن المنذر الحزامي قال حدثنا عبد الله بن موسى قال حدثنا أسامة بن زيد عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال قلت للربي بنت معوذ ابن أفراء ما فدام الربي إر معوذ بن أفراء sifila na rasulullahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ce ke ki siffata mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda kin gan shi qalat sai ta ce ya bunayya ya kai dan dana al'amarin ba sauki ne da shi ba law ra'aitahu ra'aita ash-shamsu tali'a in kaga manzon Allah kaga rana tana huduwa kamar rana ce kaga ta tana huduwa eh kana ganin manzon Allah to kaga haske kenan kamar rana ce ta hudu sallallahu alaihi wasallam صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا حجاج بن المنهال قال حدثنا حماد بن سلمة قال أنبانا ثابت أن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن, أن أنس ولين أنس khadimin manzo Allah shi sa to tabbas ne abin da ya fada ya gan ya rayu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam azhara lawn azhara lawn shine fari ya hadu da dan jaja ya yafi kyau a wajen larabawa ka anna irqu ka anna irquhu al-lu'lu ka ce gumin manzo Allah in yayi yana guda gudana cikin shi kamar lu'lu'i ne haske za ka ga kamar lu'lu'i iza masha takaffa in yanzu Allah yana tafiya yana karkata zuwa gaba haka wa ma masastu yace wa ma masastu hariratan wala dibajatan alyana min kaffi ban taba rike wani dibaji ko wani mai laushi kamar hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala shamamtu ra'ihatan qadru atyaba min ra'ihatihi miska wala ghayra ban taba jin wani kanshi kaman kanshin jikin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ko miski ko wani turare duk baki daya eh. saboda yawan shafa turare in manzon Allah ya wuce unguwanku zuwa an jima duk wanda ya shi ya bi wurin zai san manzon Allah ya wuce zai ji kanshin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh ga wuril kai yana yabon abin nan din shi ce eh ba haka suke suke yake yi ba hmm. sallallahu alaihi wa sallam قال اخبرنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت انا انس بن مالك قال an karbo daga sayyidina Anas dan Malikun Allah ya kara masa ya dace khadamtu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wata riwaya na yi manzo Allah hidima shekara takwas wata riwaya shekara goma ya zauna yana ma manzo Allah hidima mahaifiyarsa ta ce ya manzo Allah ga dan yada dan yaro Anas mahaifiyarsa zai zo yayi maka hidima yazo yana ma hidima zai samu albarka ko yace na zauna na yi ma manzo Allah hidima shekara takwas wata riwaya shekara goma fama qala li ufqad wala qala li li shay'in sana'atuhu lima sana'ata kaza wa kaza aw halla sana'ata kaza wa kaza bai taba yin fushi ce ba bai taba cewa dan me kai kaza ko dan me ba kaza shekara goma shekara takwas yana manzo Allah hidima manzo Allah bai taba kama shi da laifi ba yanzu wa aka kenan Allah me ake yabo na manzon Allah hakuri to duk hakurin manzon Allah in aka yi kuskure da Anas ya yi kuskure manzon Allah zai kyale shi eh sallallahu alaihi wasallama wa qala la wallahi sai ce na rantse da Allah ma masastu bi yadi dibajan wala hariran alyana min yadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rika dibaji ya taba dibaji ko wani abu mai laushi kamar laushin hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala wajadtu rihan qattu aw arfan kana atyaba min arfi aurihi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ban taba jin wani kanshi ba kamar irin kanshin jikin manzon Allah sallallahu alaihi wa'annan suna fadar abin da suka gani ne da abin da suka ji ba waiwai ba ne ba rudu ba ne an fahimta ƙwala akwarana bin yazid al-rifa'i ƙwala haddasa abu bakirin an habibi bini khudra ƙwala haddasa rajulun min bani horeshin ƙwala kuntu ma abi yi na rajama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ma'iza bin malik ya ce ina tare da mahaifina a lokacin da aka jefi ma'izu ibn malik al-aslami wanda ya kaza aka ji aka jefe shi falamma akhazatuhu al-hijara da ya ji zafin dutse jifa فلما أخذت الحجارة عرفت فضمني إليه فسال علي من min arafi ibtihi mislu rihil misk yace da yaji zafin dutse sai rikice ya firgita sai manzo Allah ya kama shi da manzo Allah ya jawo shi ya kama shi mai jikin shi sai ce sai yaji kanshin hamatan manzo Allah kaman ya fi ya fi komai kanshi قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن البراء وسأله رجل قال ara'aita kana wajhu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam misal sayf ka bani labari fuskan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaman takobi take kana la misal alqamar yace a a kaman wata to takobi ai karfe ne zai dogo ko da tsawo sai ce a a fuskan manzon Allah kaman wata take sa'annan kuma ga haske yanda wata take da kuma hasken da wata take da shi haka fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take قال أخبرنا يزيد بن هارون كان أنبأ شريك عن الأعمش عن إبراهيم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف بالليل بريح الطيب yace ana sanin manzon Allah cikin dare da kanshin turare ko min duhu in manzon Allah ya wuce waje in ka zo ka wuce waje sai ka ji kanshin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya zamana suna ya ce alam tara yani kullama jitu tariqan wajadtu biha tiban wa illam tatayyib alam tara yani kullama jitu tariqan baka ganni ba duk sa'an da nazo mata a cikin dare at-turuq al-majuu bil-layl wajadtu biha tiban wa illam tayyabi zan ji kanshi a jikinta ko da bata shafa turare ba to me ke sa haka nan yawan shafa turare to balle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake ba zai iya zama ba sai da turare yana gana da mala'iku yana gana da fula da fula sallallahu alaihi wasallama قال أخبرنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسحاق ابن الفضل ابن عبد الرحمن الهاشمي قال عن المغيرة ابن عطية عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلك طريقا أو لا يسلك طريقا فيتبعه أحد إلا عرف أنه قد سلكه من تيب أرقه أو قال من ريه أرقه wai duk sa'an da manzo Allah ya shiga hanya ya tafi daga baya in ka zo ko baka san manzo Allah ya bi wajen ba kana tafiya sai ka ji kanshin manzon Allah sai ka san cewa lalle manzon Allah ya bi wannan hanyar lokaci ya صلى الله عليه وسلم ها ها